وقتفى أثرهم صار على نهجهم إلى مدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا godiya ta ألا وبنجد انت لكي mai komai mai cikakken iko wanda ya kara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a 25 ga watan jimada akhir bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1438 wanda yi daidai da 24 ga watan maris shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alkawa'idul musla fi asma'illahi wa sifatihi na shek muhammad salih al-husaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a daidai gabar da malam yake warware zare da abawa a ƙarƙashin ƙa'ida ta hudu na ƙarshe na sunan Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake magana a kan yadda mutane suka rabu zuwa kashi uku kashi na farko su ne magabata su ne salafus salih daga sahabbai tabi'ai da tabi'u tabi'ina wajen jinginawa Allah subhanahu wa ta'ala sunaye da siffofinsa wanda suka cancanci Ubangiji kamar yadda ya siffanta kansa da shi ba tare da canza ma'anar ba tun da damar ka'idar cewa duk aya ko hadisi da yake magana akan sunan Allah ko siffar Allah ana bin sa ne a zahirin yanda ya zo wani dalili yakan iya zuwa ya canza ma'ana amma a siyakin ayar ko hadisin ke canza ma'ana wanda su magabata duk yanda ya zo da irin ma'anar da Allah ya faɗi ko manzansa ya faɗi haka suke tabbatarwa sabanin waɗanda suke canza ma'anarsa ko su juya ko ma su karyata ma'anar su ce ba abin da Allah ke nufi ba kenan to mun ɗauki gaba na farko da na biyu to a ismi na biyu wa'anda suke cewa shine za mu tashi a daidai gabar da malam yake cewa alkismus sani malam ya ce alkismus sani ɓangare na biyu من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه ما لن يتشي من جعلوا الظاهر wanda suka sanya zahiri almutabadir wanda ke bujurowa wanda ke zuwa a ƙwaƙwalwa min nususis sifat daga cikin nassoshi da ke magana akan siffofin Allah ma'anan batilan wata ma'ana ɓatacciya la yaliqu billahi wanda baya cancanta a